Sashin Hausa ne na murya Amurka yake magana kan mitoci 16, 22 da kuma mita 25 sai kuma kilo 1530 a matsakaicin zango. masu sauraron ma jamhuriyar Nijar yanzu haka za su iya jin ma VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM da ke birnin Yamai sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani sarauniya fara'a nomad da lol da kuma niya FM za kuma iya jin mu kai tsaye a faɗin duniya ta hanyar sadarwar mu ta intanet a voa hausa.com Jama'a tare Salama Usman Ahmad Kabara ne tare da Nazir Ahmad Hausawa daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC a cikin shirin mu na la'asariyar yau Lahadi 19 ga watan Fabrairun shekarar 2017. Da farko bari mu fara da kanun labaran duniya. Wani babban jami'in kungiyar Al-Shabab ya ce 'yan kungiyar masu tsatsauran ra'ayin addinin Islama ba sa goyon bayan zaben Muhammad Abdullahi Farmajo a matsayin shugaban kasar Somalia. dakarun kasar iraki da amurka ke marawa baya sun kaddamar da wani babban shiri a yau lahadi domin kakkaɓe tsagerin da ish daga rabin yammacin mosul wani sabon shafi bayan watanni hudu da aka kwashe ana tafka fada domin kwato ikon birnin na biyu mafi girma a kasar a jihar kano a najeriya an ba da tallafi ga wasu 'yan gudun hijirar da ke zaune a garin Ni gudun hijiranmu daga Baga, unguwar kudu layin gidan Bula Ma'adam, watan Maulidi shekara biyu a yanzu har yanzu ban haɗu da mai gidana ba. Har yanzu kafa na irin gudun da na yi, har yanzu kafa na ba zan iya a dogon saiwa ba. To sai kuma a jamhuriyar Nijar wata jarida ce ta yi tereren cewa an sami gano wata badakalar kuɗin sayar da makamashin uranium na ƙasar. ku tai ku tambayi sofamin ko ku tambayi inda ya kamata inda niger ta taba sai da ton dubu biyar na iranium kenan da nan kun gane magana da wannan jarida ta hadi karya ce To sai kuma wani rahoton dai daga Nijar ɗin inda yake nuna kujuba kujubar da matafiya aikin umra suke fuskanta akwai maimaicin shirinmu na duniyar Amurka daga Mahmud Lalo. Amma yanzu bari mu fara da cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraro. Wani babban jami'in kungiyar Al-Shabab ya ce 'yan kungiyar masu tsatsauran ra'ayin addinin Islama ba sa goyon bayan zaben Muhammad Abdullahi Farmajo a matsayin shugaban kasar Somaliya Hassan Yakub Ali wanda yake ɗaya daga cikin manyan shugabannin Al-Shabab kuma gwamnan masu tsatsauran ra'ayi a lardin Galgudud ya yi barazanar kungiyar za ta kai hari kan duk wata kabila ko duk wanda ya goyi bayan sabon shugaban kasar. Ya faɗa a jawabin da aka saka a kafar yada labaran kungiyar ta Al-Shabab a daren Asabar inda ya ce za mu sake za mu yaƙe shi a tsawon shekaru hudu da zai yi yana mulki. 'Yan majalisar Somalia ne suka zaɓi Farmajo a ranar 8 ga watan Fabrairu a zaben da yawan al'ummar somalia suka yi murna da shi. da yawa daga cikin waɗanda suka yi murna da zaben nasa sun yaba da irin aikin da ya yi na tsawon wata bakwai a matsayin firaminista daga shekarar 2010 zuwa 2011 a wancan lokacin ya biya albashin ma'aikatan gwamnati da kuma na sojojin ƙasar sannan ya taka muhimmiyar rawa wajen haɗa kan sojojin somaliya da na dakarun tarayya afirka wajen yaƙi da ya fatattaki 'yan ƙungiyar al daga kusa da fadar gwamnatin ƙasar da alamun manyan jami'an al-shabab sun damu da farin jinin da farmajo yake da shi inda suke cewa shugaban ba mai kishin ƙasa ba ne da suka yi martani kan murna da sowar da aka yi a faɗin ƙasar ali ya ce ƙungiyoyin sa kai ne suka shirya bikin murnar tare da biyan masu murnar kuɗi ali ya ƙara da cewa duk wanda yake da shaidar zama ɗan wata ƙasa har guda biyu kamar farmajo da yake ba somaliyan amurka to ba mai kishin ƙasa ba ne don haka farmajo ba amurke ne kawai in ji shi dakarun kasar iraki da amurka ke mara baya sun kaddamar da wani babban shiri a yau lahadi domin kakkaɓe tsagerin da ish daga rabin yammacin mosul wani sabon shafi bayan watanni hudu da aka kwashe ana tafka fada domin kwato ikon birnin na biyu mafi girma a kasar An tabbatar da yakin na yammacin Mosul zai zama mafi wahala tun da aka fara yakin. Sakamakon yammacin birnin ta kogin Tigris na da tsofaffin lunguna kuma akwai dubunnan ɗaruruwan fararen hula da ke zaune a wajen waɗanda aka ce su ɓuya. Iraki ta tabbatar da an yanta gabashin Mosul a watan da ya gabata, amma ƙungiyar da IS sun ci gaba da kai hare-hare a wuraren. A wani bayan an bayyana sabon shirin, 'yan kunar bakin wake suka afka ƙungiyar kungiyar 'yan banga da masu goyon bayan gwamnati 'yan Sunni a gabashin na Mosul. Firaminista Haidar Al-Abadi ya ba da sanarwar fara wannan yaƙi ne a gidan talabijin na jihar inda ya bayyana cewa sojojin gwamnati na kutsawa domin 'yanta al'ummar Mosul daga musgunawar 'yan ƙungiyar Da'ish da ta'addancin su har abada. Ya yi kira da jami'an tsaro da su kula da fararen hula kamar yadda ya kamata su kuma girmama haƙƙin ɗan adam. An ga hayaƙi na tashi sararin samani a safiyar yau Lahadi yayin da jirgin yaƙin sojojin gamayyar Amurka ya kai hari wajen da 'yan tsagerin suke a kudancin Mosul. Haka kuma jami'an 'yan sandan Iraki ɗauke da makamai sun tunkari birnin 'yan sanda da ke ɗauke da manya-manyan makamai irin na sojoji sun shirya domin shiga arewaci da manyan motocin yaƙi daga tashoshinsu kudu da birnin labaran duniya kuke sauraro daga sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc Gwamnatin Koriya ta Kudu ta ce ta yarda da cewa Koriya ta Arewa ita ta shirya yadda aka kashe Kim Jong-nam, wanda yake dan uwa ne ga shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un. Mai magana da yawon ministan haɗaka Jung Jung-hee ya yi wannan batu ne a yau lahadi wani takaitaccen bayani da ya biyo bayan jawabin jami'an 'yan sandan kasar malaysia da sanyin safiya John ya kira al'amarin da ganganci da rashin tausayi kuma laifi ne na rashin imani da kuma ta'addanci wanda Pyongyang ta aikata a bayan domin cusa Seoul da sauran kasashen duniya. Da safiyar yau Lahadi ne dai 'yan sandan Malaysia suka ce suna neman wasu mutane hudu ko fiye da haka 'yan kasar Koriya ta Arewa waɗanda ake zargi sun bar kasar a ranar da ɗan uwan shugaban Koriya ta Arewa ya hallaka a filin jirgin saman Kuala Lumpur. mataimakin shugaban 'yan sandan na ƙasa nur rashid ibrahim ya bayyana duka mutanen hudu a taron manema labarai a yau lahadi a kuala lumpur an dai tsare wasu mutane guda hudu ciki har da mata biyu saurayin ɗaya daga cikin matan da kuma ɗan kore ta arewa kafin rasuwarsa dai kim ya faɗa wa mai a ma'aikatan lafiya a filin jirgin sama cewar an fesa masa wani abu a fuska da sinadari yayin da ya fara jin jiri sai kuma farfaɗiya ta kama shi inda ya mutu cikin ƙanƙanin lokaci cewar jami'an malaysia Shugaban ƙasa Donald Trump ya shirya komawa bakin aikinsa na mulki kwana ɗaya bayan gudanar da gagarumin taron magoya bayansa a Florida inda ya ƙara Allah wadai da kafafen yada labaran da ya kira masu jabin labari. shugaban kasar ya shirya kashe ranar lahadi kacokan domin tattaunawa da waɗanda yake son ayyanawa a matsayin mai bashi shawara kan harkokin tsaro trump ya faɗa wa 'yan jaridu a cikin jirgin saman air force one a jiya asabar cewa akwai mutane da yawa da suke son aikin ya kara da cewa akwai waɗanda akwai wanda yake tunani tun kwanaki uku zuwa hudu da suka wuce amma dai za mu ga abin da zai faru zan tattauna da wannan mutumin gaba ɗayansu mutanen kwarai ne kuma masu kima a cikin waɗanda ake sa ran zai gani kan abin da ya shafi matsayin sun hada da mai riƙon ƙwarya mai ba da shawara kan harkokin tsaro army lieutenant general keith kellogg mai ritaya da john bolton tsohon jakadan amurka a majalisar ɗinkin duniya da kuma general hr mcmaster da kuma sufurtandan makarantar sojoji ta west point lieutenant general robert caslin haka kuma trump ya shirya ganawa da shugabannin ƙasashen waje ta wayar tarho da kuma zaman tattaunawa kan tsarin harkar lafiya a jiya asabar ɗin ya yi wani taron gangan gangami mai kama da kamfe trump ya bayyana gwamnatinsa ana samun ci gaba da ban mamaki labaran duniyar sun zo muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka washington da ke gundumar columbia To a Najeriya a jihar Kanan Dabo an tallafa wasu 'yan gudun hijirar da ke zaune a garin ga rahoton wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari. Ni gudun hijiranmu daga Baga, unguwar kudu layin gidan Bula Ma'adam, watan Maulidi shekara biyu a yanzu har yanzu ban haɗu da mai gidana ba. Yara goma ba wanda ya tafi da shi. Na je in ga gari a Baga, na tara gidanmu gaba ɗaya ya rushe ba guri shiga na dawo su. Har yanzu kafa na irin gudun da na yi. Har yanzu kafa na ba zan yi a dogon sayuwa ba. Mu muna cikin babban Wasu daga cikin 'yan gudun hijira kenan da ke samun mafaka a wasu sassan birnin Kano. Malam Sani Baga da ke zaman ɗaya daga cikin magidanta kimanin arba'in waɗanda ke samun mafaka a yankin hotora a nan kano ya bayyana yadda rayuwarsa ke tafiya tare da 'ya'yansa guda ashirin. Allah ya bamu ya hore mana duk wannan 'ya'yanmu ne da kake gani duk gaba ɗaya suna nan dai a cikin anguwa to amma makarantar gaskiya har yanzu ba mu gano ainihin wurin da za a iya karɓar mu gaba ana ɗauke mana nauyi abin wanda ya ga yana ɗan hanyar sa sai ya bayar ana yana ɗan biya ana masa karatu haka yanzu waɗannan yaran da nake gani ba sa zuwa makaranta to akwai wanda suna ɗan samu suna zuwa amma biya ake yi wanda kai tsaye sai ana suna zuwa kamar na kyauta din nan walla daga bayani ma nake jin labarin ana akwai makarantar kyauta amma ba sosai ba amma dai suna sukan zuwa makarantar islamiyya ko kuma duka ba wasu yadda kake gani wannan haka suke wuni suna dan tsallen su ba makarantar gaskiya ba su samu wasu ba zuwa ta makarantar arabiya ba a zuwa ta zamani to sun samu da mun fi son yaran mu suna dan mokon nan dai haka zuwa arabiya din suna gauraya kowane amma mun fi son ana ɗauke muna nauyin wannan din saboda abin abin da muke samu bai wadatar wanda zai sa duka ka biya makarantar yaro ka zo ka ci da wayansu ka yi ma ka samu abin da za ka ci har ka biya kuɗin haya. Wai wai sadda kuna gida suna zuwa makarantar ko Suna ɗan tabawa amma ai mu can an rufe makarantar gaba ɗaya ma ya kai shekara shida ko bakwai ma kafin mu gaba ɗaya ma a zuwa kore mu ma. za ka dai gamayar ayarin ma'aikatan ofishin hukumomin ba da agaji a nan Kano guda shida waɗanda suka haɗa da ƙungiyar lafiya ta duniya da cibiyar yaƙi da yaɗuwar cutuka ta Amurka. da kuma hukumar unicef sun samar da tallafin abinci da magunguna da sauran kayayyakin masarufi ga waɗannan 'yan gudun hijira dr imam wada bello da ke zaman babban jami'in cibiyar aikace-aikacen gaggawa ta yaƙi da cutar polio a nan kano shine ya jagoranci rarraba kayayyakin ga mabukatan duba da ganin irin wannan abubuwa da suke faruwa muka ga ya kamata mu yi kuɗi-kuɗi wasu kuma suka ba da kayayyakin taimakawa sannan a gwamnatance muka ba da yanayi na magunguna domin ganin cewar an samu musamman mata masu ciki da yara 'yan ƙanana wato mun ba da gudunmu domin wato rage wannan raɗaɗin da yawa yawansu wasu za a ga sun rasa mazajensu wasu kullum suna cikin ɗimuwa da damuwa za a ga yanayin yadda wurin yake babu abinci babu wurin makwanci babu abun sha mai kyau to wannan gaskiya ya ɗi ɗimauta mu ya sa kuma muke ganin cewa ya kamata mu ma mu zo mu bada gudunmu muna sa rai a yanayi yadda binciken mu ya nuna akwai irinsu da dama amma saboda yanayin da suka zo ba wani sansani ne wanda aka ce an ware muna sa ran insha Allah za mu yi kokari mu ga cewar mun kawo ɗauki ga dukkanin wanda muke ganin cewar suna da irin wannan bukata na ji daɗi kuma na yi murna. Wani rahoto da ofishin cibiyar ayyukan jin kai ta Majalisar Ɗinkin Duniya a nan Najeriya ya wallafa a makon jiya ya nuna cewa fiye da mutane miliyan biyar ne ke buƙatar agaji bayan da tarzomar Boko Haram ta ɗaiɗaita wa rayuwa a yankin arewa maso gabashin Najeriya. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya. To daga kanan bari mu shiga jamhuriyar Nijar inda wata jarida ta ce ko kuma ta yi tereren cewa sun samu wata badakalar kuɗi fa da suka gano wanda aka yi akan makamashin ƙasar. A ah, ga wakilin mu Barma da rahotonsa na makamashin na Uranian. a bayanan da ta bayar jaridar lokuriye wacce ta bankaɗo wannan labari ta wallafa wata takardar da ke nunin an yi wa gwamnatin nijar zubin miliyan 390 na dola wato miliyan 200 na sefa a wani asusun bankin da ke dubai a shekarar 2011 sakamakon cinikin ton 5,000 na uranium tsakanin wani kamfanin ƙasar rasha da daraktan fadar shugaban ƙasa na wancan lokaci ministan kuɗi a yau hasumi masaudu cette somme de 800 millions a été versée au trésor et nous retirer cet argent du Trésor pour faire des dépenses publiques, notamment des véhicules pour la garde présidentielle. Voilà les faits. Hassan Masa'udu na mai cewa abin da ya faru a zahiri shine kasar Nijar ta hanyar kamfanin Sofamin ta yi wa kamfanin Areva shugabanci mai kamar dillanci domin cike ka'idodin wani cinikin ton dubu hudu na Iranium da kamfanin na Faransa ya saida wa wasu abokan hulɗarsa waɗanda aka zuba a wani bankin Dubai. Dalili kenan da kamfanin na Areva ya ba Nijar miliyan 800 na sefa a matsayin la'ada waɗanda fadar shugaban ƙasa ta yi amfani da su domin su sai motocin rundunar tsaron lafiyar shugaban kasa saboda haka zargin mun yi da ciki ko sayar da uranium a ɓoye ba gaskiya ba ne in shi masa udu. tun dai shugabannin kungiyoyin fafutuka irin su hamidu sidi fodi na onddcv suka yi wa wannan batuca suna masu nuna rashin gamsuwa da bayanan na ministan kuɗi a bar shari'a ta yakin da shugaban kasa isu muhammadu ya kamata ya hito ya kwatanta ma 'yan nijar da cewa to ko kuriye ne yake da karya ko ko ministan shi ne ya yi wawari dukiyar al'umma kuma da nan ya kai shi kotu ya liƙe mana shi don saboda mun san da cewa sata ba ta da yau ba ta da ita gobe muna bukatar wannan kuɗin a yi muna gaskiya don mu talakawa mu gani a ƙas 'yan jarida wannan Allah musu albarka dan saboda sun bankaɗo abin da talaka suke so. A ci gaba da ƙoƙarin ganar da jama'a rashin sahihancin wannan labari, ministan kuɗi Hasu Masa'udu ya buƙaci 'yan ƙasa su gudanar da bincike da kansu, kamar yadda wani na hannun sa Abubakar Sabo ke cewa. Ku tai ku tambayi Sofamin ko ku tambayi duk inda ya kamata inda Nijar ta taɓa saida ton dubu biyar na Iranium. Kenan da nan kun gane maganar da wannan jarida ta faɗi ƙarya ce akwai wasu hujjoji da za a iya cewa lalle wannan magana ba gaskiya bane ba eh hujjoji shine guda kaka Niger ga iya ga shekara guda ta sai da uranium ton dubu biyar duk gudan abin da Niger ga yi ton dubu hudu ne kuma kowane ya kwatanta kowane akwai yana ɗaukan nashi Nijar ta ɗauki nata Faransa ta ɗauki nata Japan ta ɗauki nata Spain ta ɗauki nata a cewar Jaharu Mamman na kungiyar INEP bugo da ƙari babban editan jaridar Independent Police ya rage na mahukuntan Nijar su ba 'yan ƙasa hakkin su na sanin gaskiyar lamari kada a yi rai saboda idan aka zo ana zancen eh, arzikin cikin ƙasa ya shahi dukkanmu 'yan Nijar kenan ba zance bane wanda ya shahi mai iko ko zance bane wanda ya shahi wani ji daɗin mai iko zance ne wanda ya shahi ƙasa ya kamata a bi shi a yi nazarin shi a ga an kawo gyara Wannan sabon labari da jaridar Le ta kira Iranium Gate ya bayyana ne a wani lokacin da 'yan Nijar ke ci gaba da ciza yatsa a game da kamuwar kadarorin da wata kotun Faransa ta yi wa Nijar a ci gaban shari'ar da ke tsakaninta da kamfanin Afrikar na wasu Indiyawa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To har yanzu dai muna cikin Nijar ɗin inda za mu ji wasu masu ruwa da tsaki ko kuma inda abin ya shafa matafiya ko kuma kamfanonin da suke jigilar mutane zuwa umra sun koka game da matsalolin da suke fuskanta ga rahoton wakiliyarmu ta marabari. Alhaji Usman Soja shine jagoran kamfanin Haji da Umara na Alhamdulillahi a nan da magaram ya bayyana abin da ganawar tasu ta kumsa da sabon shugaban hukumar ta kofo. Mitin na farko ne shi kamar yadda nake kwatanta muku da cewa wannan mai gida namu da aka ɗora mana sabo ne. Kenan ya kirayi shab da ajans su zo su zamna su tantamna a ga menene ya kamata a yi menene matsalar su ta da ta wuce me wannan sabuwa da ake son a yi gwamnati ga dokata ko kuma shau da ajiyar su kawo matsala kuku haɗi. Muhimmiyar matsalar da ta tsaye musu a rai ba ta wuce ta jirgi ba sai dai kamfanonin sun yi kira ga hukumomi da a ɗauke musu wannan diya ta zuba kuɗi. Kowa ya santa matsalar da aka yi a bana ita ce ta ɓangaren shirgi. Kenan tun da bamu da kenan me ya kamata mu in mun ta can ɗakin Allah mu yi addu'a ga ƙasar mu Allah ya bata ita ma jiragen da za su zo su riƙa ɗauka alhazai akan lokaci kamar yadda kowace ƙasa take. take da aikinta akwai redubulama da ake ta shekara ɗaya ta biyu kai shaf da agents shine yan agents muka ce a ya kamata a goge ta a bar yanzu wannan kin kawai a mutum ya yi wannan kin shi ya zuba kuɗin shi eh, bisa ka'ida da aka yi to a ci gaba ba sai mutum shekara ɗaya ta biyu ba ya zo ya sake yare dublima tana tana yiwa wani alhajin wani ma mai ajansin bai da abin da zai zo hibiya wani bai da sababbin ajansi da yawa ne yanzu kamar bara da shekara ɗaya da biyu da ta wuce kenan wani an zo bana bai samu mutum biyar ba uku ma kawai haka kenan da ni ina da ajansin da na tayi da ita gurbiki na batta da ko mutum biyu ne ma gare ta duka aka ce bana ya tayar da ta biya miliyan biyu da rabi shi ne kawai akwai matsala shi yasa su kuma shab da ajansin muka ce muna kira da gwamnati ya goge mana wannan ta ɗauke mana wannan kuɗaɗen da ake yare diploma ba. Wani abin da ya daɗaɗa ran jagororin kamfanonin na Hajji da Umara shine yadda sabon shugaban nasu ya nemi haɗin kansu. Insha Allah sun ce za su duba in ya dace su sauke mana za su duba su sauke mana insha Allah sabon eh, kwamsir aka kawo shi kenan zai duba insha Allah shi ma ya kai kukanmu da muka faɗa a gaba in ya dace a sauke wannan za a duba insha Allah ya sauke tun da shi da farko dama ce shi duka na jama'a ne kowa wani dan ajansi kar ya kawo masa tsegun wani ko wani abu ya taso kuma in wani abu ya taso wanda ya ɗarme mana kai mu zo mu kira shi gaba da gaba a zuwa a zauna bisa teburkin shawara a yi shawara a ga abin da ya dace. Tamar Abari, muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Nijar. To mun gode Tamar Abari ana tare da sashin Hausa ne na murya Amurka Washington DC ga shirinmu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka wanda ni Mahmud Lalo zan gabatar daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Fabrairun kowace shekara wata ne da akan ware a nan Amurka a matsayin lokacin tunawa da tarihin bakaken fata Amurkawa 'yan asalin Afirka. Akan kwashe dukkanin watan na Fabrairu. wajen tunawa da mutanen da suka ba da gudunmawarsu wajen taimakawa al'ummar amurka 'yan asalin afirka waɗanda suka fito idan duniya ko kuma suka yi fice a fannoni daban-daban na rayuwa shirin duniya amurka na wannan mako zai yi dubi ne kan rayuwar wata mata baka fata da ta girma a wani tsohon gidan gona da aka bautar da bayi ta kuma yi fafatakai yaƙi da nuna wariya tare da gudanar da harkokin kasuwancinta inda ta zama ɗaya daga cikin mata hamshakai masu kuɗi a tsakanin amurka 'yan asalin afirka wannan mata ba wata bace illa madam cj walker wacce ta yi fice wajen sayar da kayan shafe-shafen kwalliya har da ma na man gashi wannan kayan shafe-shafe ne na ainihi wanda ya samo asali tun kafin yakin duniya na ɗaya kuma an sha ɗan karen wahala kafin a sami irin sai yanzu. Elele Bundles na ɗaya daga cikin tattaɓa kunnen Madam CJ Walker kuma tana alfahari da kayayyakin tarihin da kakakkakarta ta bari. Walker really represents um, the American dream. Madam Walker abin misali ce idan an zo batun mutanen da suka taimaka wajen gina Amurka. Mace ce wacce aka bautar da iyayenta, kuma ita ce 'ya ta farko a wajen iyayenta wacce aka haifa ba a cikin ainihin zamanin bauta ba a shekarar 1860. Sannan a lokacin da ta rasu a shekarar 1919 tana mai shekaru 51 kuma a lokacin har ta kai matsayin miloniya. Madam Walker ta kasance cikin matan da suka samu nasarar rayuwa a fannin kasuwanci a karni na ashirin. A lokacin da ta lura cewa gashin kanta na zubewa, ta gwada amfani da mayuka daban-daban domin neman magani, inda da ƙarshe ta ƙirƙiro wani man gashi domin amfanin mata Amurkawa 'yan asalin Afirka. But uh, what I love is Abin da ya fi birge ni game da ita shine yadda ta saka hotonta a jikin gwangwanin man. A lokacinta akwai kamfanoni da suka sayarwa mata baƙaƙen fata ire-iren waɗannan mayukan gashi amma kuma sai suka saka hotunan mutanen da ba su kama da su ba saboda wannan wata dama ce a gare su su nuna fifikon da mata 'yan nahiyar turai ke da shi akan baƙaƙen fata abin da madam cj walker ta yi shine ta yi tafiya sako-sako cikin amurka inda ta raka kafa ejen-ejen na sayar da kayayyakin shafe-shafenta kuma cikin tawagar tafiyar tata hadda wasu mata da ke raba kayayyakin nata ga shaguna so it wasn't about Harkokinta ba wai sun ta'allaka ne kawai akan kayayyakin shafe-shafe ne ba. A'a, kuma abin da ya burge ni shine yadda kasuwancinta ya zama mabudin kofa ga wasu ɗimbin mata waɗanda dalilin ta ne suka samu kuɗaɗen sayan gidaje da kuma biya wa 'ya'yansu kuɗaɗen makaranta. Bundles wato ta taɓa kunnen Madam CJ Walker ta kwashe shekaru arba'in tana bincike kan yadda kakar kakarta ta yi rayuwarta. So women also ta to Takan samu wasiƙu daga mata 'yan uwanta waɗanda suke rubuta mata cewa ta taimaka wajen fidda baƙaƙen mata kunya, inda take samarwa kanta kudaden shiga fiye da wanda wani zai samu a wata, idan misali a ce mutum na aiki ne a wani gidan dafa abinci. Wannan ya nuna cewa mata da ke aikatau za su iya zama ubannin gidan kansu. Bundles ta kara da cewa walka ta sadaukar da wani fannin rayuwarta wajen fafutuka ciki har da tallafawa mata Amurka 'yan asalin Afirka. A shekarar 1917 ta taɓa shirya wani babban taron mata 'yan kasuwa wanda na ɗaya daga cikin tarukan farko da aka yi a nan Amurka. A lokacin da take jawabi a gaban wannan babban taro, Walker ta nuna mahimmancin kulawa da damuwar wasu da ba nata kaɗai ba. A kuma ƙarshen taron ne mata da suka halarci gangamin suka aikawa da shugaba Woodrow Wilson wasiƙa inda suka nemi da ya goyi bayan yin dokar da za ta haramta kisa ba tare da an yi wa mutum shari'a ba. Ga mutane da dama, Madam CJ Walker ta wuce matar da za a rika mata kallon ɗaya daga cikin mutanen da suka fara samar da mayukan gyaran gashi, saboda irin fafutukar da ta yi a fannoni daban-daban na rayuwa. To a wani bangaren kuma shugaban Amurka Donald Trump ya musanta zargin da wasu ke cewa gwamnatinsa ta fara shiga cikin rudani kasa da wata guda bayan rantsar da gwamnatin tasa. Shugaban na Amurka ya bayyana hakan ne a wani taron manema labarai na gaggawa da ya ranar Alhamis din da ta gabata. Baya ga haka shugaban ya cicciki 'yan jarida kan yadda ya ce suke yada labaran da ba su yi ba kana ya kara kora batun da ake cewa yana da alaka da shugaban rasha vladimir putin a wani bangaren kuma ranar alhamis da ta gabata ne har ila yau baƙi mazauna amurka da dama suka ƙauracewa wuraren da suke aiki a wani mataki na ƙoƙarin nuna irin rawar da suke takawa a harkokin yau da kullun a nan amurka lamarin da ya sa wuraren kasuwanci da dama suka ki buɗewa wannan dai wani mataki ne na mai da martani kan yadda gwamnatin ta trump ke nuna kyamar baki a nan amurka masu aro da aka kawo ƙarshen shirin namu na duniyar amurka a wannan karo sai kuma wani mako idan allah ya kai mu za ku ji mu dauki da wani sabon shirin yanzu a madadin daukacin waɗanda suka taimaka wajen hada wannan shiri ni mahmud lalo nake cewa mai hutun karshen mako lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc hmm, <laughs> to mun gode sosai mai duniya a amurka sai kuma wani makon allah ya so za a ji wani sabon shirin to ga kaɗan daga sakonin da kuke aiko mana Sakon farko ya fito ne daga Malam Usaini Dangote Karasuwa daga jihar Yobe a Najeriya. Ya ce salam VOA Hausa, don Allah ku bani dama na yi jinjina ga ɗan majalisar mu na wakilai wato rabul Sidi Yakubu Karasuwa akan namijin kokarin da ya yi na rabawa kananan hukumomi hudu da yake wakilta shanun noma har 400 a jihar mu ta Yobe. na inganta harkokin noma a shekara mai zuwa da fatan mutane da ake bewa za su yi amfani da su ta hanyoyin da ya dace. To sai kuma sakon Baffa Haruna Bajoge ce Assalamu alaikum VOA Hausa. Ku gaya wa Sanata Alimadu Sharif da Ahmad Makarfi masu ikirarin shugabancin PDP cewa su yi wa hukuncin kotu biyayya muddin suna son ci gaban jam'iyyarsu. Sai kuma wannan saƙon ya ce salam VOA Hausa duk da cewa ni ba ɗan ƙasar Sudan ta kudu ba ne amma ban ji daɗin murabus ɗin da sojojin ƙasar ke yi ba domin hakan zai iya zama barazana ga tsaron ƙasar da fatan gwamnati za ta gaggauta ɗaukar mataki. Saƙo daga Abubakar Sadiq Bilal jihar Adamawan Najeriya. sai kuma wannan sakon ya ce assalam voa hausa muna taya shugaba adama baro murnar rantsar da shi a cikin ƙasarsa mu dai fatarmu allah ya sa ya rungumi kowa da kowa banda nuna bambanci na kabilanci ko na siyasa sako daga usaina alhaji umar foreba da yana matar garba sabiola da umi garba na kwalo jaura allah ya sa na faɗi sunan daidai sai kuma sakon ƙarshe ce hakika gudanar da roƙon allah da aka yi a mahaifar shugaban ƙasa muhammadu buhari jiya ya burge mu da fatan allah ya karbi addu'o'in da aka aka yi na samun lafiyarsa sako daga kabir nasir shemi to mun gode a ci gaba da ayi ko mana da sakonni. To kafin mu karkare shirin bari mu koma ga nazir ya bamu labaran duniya amma wannan karan a takaice. madalla wani babban jami'in kungiyar al shabaab ya ce 'yan kungiyar masu tsatsauran ra'ayin addinin islama ba sa goyon bayan zaben muhammad abdullahi farmajo a matsayin shugaban kasar somaliya hassan yakub ali wanda yake ɗaya daga cikin manyan shugabannin al shabaab kuma gwamnan masu tsatsauran ra'ayin alardin galgudud ya yi barazanar kungiyar za ta kai hari kan duk wata kabila ko duk wanda ya goyi bayan sabon shugaban kasar ya faɗa a jawabin da aka saka a kafar yatsa labarai ta kungiyar ta al shabaab a daren asabar inda ya ce za mu yaƙe shi shi tsawon shekaru hudu da zai yi yana mulki. dakarun kasar iraki da amurka ke mara baya sun kaddamar da wani babban shiri a yau lahadi domin kakkabe tsagirin da ish daga arabin yammacin mosul wani sabon shafi bayan watanni hudu da aka kwashe ana tafka fada domin kwato ikon birnin na biyu mafi girma a kasar an tabbatar da yakin na yammacin mosul zai zama mafi wahala tun da aka fara yakin sakamakon yammacin birnin na ta kogin tigris na da tsofaffin lunguna kuma akwai dubunnan ɗaruruwan fararen hula da ke zaune a wajen waɗanda aka ce su buya gwamnatin koriya ta kudu ta ce ta yarda da cewa koriya ta arewa ita ta shirya yadda aka kashe kim jong nam wanda yake dan uwa ne ga shugaban koriya ta arewa kim jong un mai magana da yawon ministan haɗaka jong hee ya yi wannan batu ne a yau lahadi To da takaitattun labaran nan kan wannan shiri ne yanzu ya kammala sai kuma Allah ya kai mu za a ji abokan aiki da wani sabon shirin da sassafe za a madadin Nazir Ahmad Hausawa da ya tayar gabatar da shirin da ci ba hero da ne wanda ya bada umarni sai injin ne mu na yau wato Al Santos ni Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa musamman lafiya.